وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مسلم بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه بركم بدها دواء تسمون مدرسي تفسيري تأجب الآن دشاء تسمون ربما ثلاثين جامعة الإنسان ألبرت الخليجي المدرسي. cikin wannan gari na majiya cikin jihar jigawa wanda yau ya dace da sha uku ga watan ramadan haka kun sha uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da hudu ga watan hudu ko biyar da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da yau shi ne majalisun na sha ɗaya kenan ko na goma na sha ɗaya na sha ɗaya na majalisi kuma na kwakin darasi na 29 ko 30 29 a cikin wannan sura misalin albarka sun zulkafa wanda a biya mun kwana akan aya ta tara. ku ya kare mana ba mu kare magana a kanta ba da aka mu shiga aya ta arba'in daidai arma zai faru mana da daga kanta ashirin da tara a talatin da tara ke zuwa kanta arba'in daidai sha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون الله سبحانه وتعالى يتشوى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa'annan da kafaru suka kafirce wa abin da muka saukar wa kazzabu bi ayati suka ma kakkaryata ayoyin da muka saukar a gare su ulaika ashabun nar wa hakika waɗannan mutanen su ne ma'abuta wuta wanda za su da ta da zama da rayuwa kun fi ha khalidun bal ma dai za su dawama a ciki a cikin azaba da ta wuta Allah ta'ala ya kiyaye mu kamar da muka faɗa a jiya a mun kare magana game da a umarni da Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga annabi Adam a sako bayan ƙasa a cigaba da da gwagwarmaya ba a cigaba da jin daɗi ba kuma yadda ake aljanna a cikin gidan duniya gidan gwagwarmaya gidan faɗi tashi a bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah kuma ta'ala zamanto cewa yi magana cewa duk wanda ibi hasken da ya saukar shirye da ya saukar bayan manzanni sun zo to wannan shine yake da salama bai da tsoro na abin da zai tarar in zai koma ga Allah ba da takaici game da rayuwarsa ya ƙara da rayuwarsa a shirme domin bai ƙaji rayuwarsa a shirme ba ya ƙaji rayuwarsa wajen biyayya ga annabawa ya yi tsa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala duk da haske na wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a bayan ƙasa wa annabawa domin bayi su musalta abinda Allah ta'ala din ya saukar a cikin wahayi sai Allah ta'ala sai ya biya da magana a kan cewa wallabi na kafaru kadda waɗanda suka kafirta suka kafirce bayan wannan annabawan sun zo musu an fahimta ma'ana bayan wannan shirya ta zo musu suka kafurce suka kau da kai wa kazzabu suka ma kakkaryata an fahimta da kazaba ne ya karyata ko kazaba biki ko kazaba kaza ya karyata kaza amma ka so ka nuna taukidi kazzaba an fahimta zai zama su alawa zai fa'ala kenan wannan ya fi karfin ma'ana saboda kazaba an fahimta ya fi karfin ma'ana sama da wannan kaza ba asalinsa domin ka'ida ta cewa a su fil a tazidu ziyada fil ma'ana ƙari akan ginin kalma yana nusar da ƙarfin ma'ana ko ƙarin wata ma'anar kan ta asali in ya zama su aka samu irin wannan ƙari kazaba ko a samu alhamda a ce akzaba misali an fahimta a aka ce ula'ika ashabun na kun fiha khalidun don ka kalli wannan a farkon wannan aya za a ga wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina wannan zai zama to a matsayin mubtada ne zai zama to kabar din shine bi ula'ika ashabun na kun fi fiha khalidun kuma zai zama to jumla ce haliyya wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa'anda suka kafurta suka ƙaryata ayoyin mu to me ka baka me labarin abin da zai faru ulaika ashabun nar wa'annan su ne ma'abuta wuta har da mutum khabar ne da jumlar ta gabata kun biha khalidun kuma ya zama to jumla ce ta haliya ma'ana su ne ma'abuta wuta bisa ga halin kasantuwar dawwama su a ciki za su dawwama kaga jumla ce ta haliya wajen da iradu almihim kada mu kawaita bayani a kai tunda mun gabatar da magana a kanta amma dai wannan takadirin bisa ga abin da zai zo mana a nan gaba na magana akan banu isra'il za mu iya kadarta cewa nan wannan jumlar Allah subhanahu wata'ala yana magana ne akan mushrikai ba ahlul kitab mushrikai wanda suke a mutanen maka da shauran laraba waɗanda mai ba sa kan wani littafi da yake aka saukar da shi kafin zuwan manzo alaihi wasallam an fahimta kisa hatta wasan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala can farkon farkon bakara din ya ayyuhan nasu ta'budu rabbakum ladhi khalaqakum an fahimta wallazina min qablikum sai zaman to wannan kitabun magana ake akan me su mushrikun an fahimta mushrikai wanda suke ba sa akan littafi bisa ga al'ada ta alqur'ani sau da yawa yake ya ayyuhan nas ku kaza ku kaza sau da yawa ana magana ne akan mushrikai ya ku mutane ku kaza amma su wanda Allah ta'ala ba su littafi za ga ana tsanin magana su da girmama saboda duk mutum da Allah ta'ala ba shi kimi ko ya wasu wasa akwai bukatar ka kyautata harshe wajen yi masa magana domin za ka magana ne da hankalinsa wanda yake kosashe domin akwai ilimi a ciki ba dai yake da kawai kawai mutum ba salaf ala yake magana da ce ya ahlul kitabi ta'alu ila kalmatin sawa'in bainakum bainakum ko ya ahlul kitabi la tabudu fi dinikum kaza kaza kaza an fahimta akwai girmama cewa ana ba su da sunan cewa ma'abota littafi kaga akwai girmama akwai girmama in ce ya kai mai karatu ya kai kaza kaza kaga ana girmama ka wajen magana da kai so ah, so a nan kuka dubi wannan ayar za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da hukunci na dawwama a wuta ga waɗanda eh, suka yi suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana hukunci a shari'a ko hukunci a wajen Allah ta'ala duk wanda ya mutu ya koma ga Allah alhalin ya kafirce wa Allah ya karanta ayoyin Allah matsawar bai dawo zuwa ga imanin su wato wannan mai ma'abucin wuta ne kuma zai gawa ma a don da mutu bai imani ba ta wannan shine makoma su kamar yadda Allah subhanahu ta'ala faɗa ƙarra a cikin wannan ayar mai girma shi sa hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim da ma ibn jarir a cikin tafsirin sa ya hakaito wannan a hadisi daga wasu ana abi sa'id sa'ad bin malik bin sinan al-khudri Allah ta'ala ya kare da gare shi ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ahlun nar alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyawun amma magana game da yan wuta waɗanda suka zama to ahalin wuta ɗin ba wanda za a kai su ajiya ba a ahal alladhina hum ahluha wanda su ne ahalin wuta ɗin fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyawun ba za su mutu a ciwo kuma mai ba za su rayu ba rayuwa da daɗi an fahimta lakin na aqawaman asabatkum na bi khatayahu sai dai waɗansu mutane da wuta ta shafe su ta sakamakon su, au bi zunubi kuka cewa ya bi zunubi ba bi khatayahu an fahimta ba a ma ta kuhum imatatan sai zama to cewa a Allah mata ala ya karɓi ransu a kashe su ma'ana bayan sun shiga azaba ta Allah mata ala cikin wuta za a ɗauki rayuwarsu hatta idza faru bahman har sai in suka zamanto a cikin wuta saboda azaba sun zama to kamar gawayi sun yi baki irin a saboda azaba ta wuta sai zama to cewa azina fi shafa'a sai Allah ta'ala ya yi izini a cece su Shi na wani lokacin bayan an yi izini a kora su sai a zo bakin tafkin aljanna ma'ul hayat sai a watsa su a ciki a zuba su Wani ruwan da suke ciki shi zai zama to cewa kaga duk wani datti da yake cikin su yana ta yiwuwa inda babu nama sai ga sabon nama ne a kowa da jiki mana za a kusa halitta su a canza musu sai zama to cewa kaga jikin yana tsakkowa nama da tsakkowa ta ko ta ina inda biyo kone ya fita duk wannan nama a sarki ta gabanyewa ne saboda wanda ya kasa ya kone sai zama to a kyautata musu jikin su kyau da akwai su kuma sai a rufe musu ba a ce ku shiga a ba shi gidan an da duk ga wannan hadisin da wasu hadisan ma da yawa suna tabbatar da akwai wanda za su shiga wuta amma za su za su shiga wuta ne sakamakon abin da suka aikata wanda Allah kuma ta'ala bisa ga a sun saba ko bisa ga ma'alar subhanahu wa ta'ala sun yi sako za a yi sakamakon abin da suka aikata mana afuwar Allah ta'ala wani shafi su sawa'un sun ne gudanar Allah ta'ala ya kaure kai gare su bisa ga ta'addansu wala Allah akwai haƙƙin ɗan uwansu ne a kansu da kawai neman gafar Allah ya ba ka biya ba Zo da sai an mai an sa su a wuta an biya haƙƙi mai haƙƙi an rama wanda aka zalunta ko ko idan mun cewa musulmanin gafar ba suna ganin kawai ai sun bilin ba abin da za ko da sai ma kawai ba abin da za kawai shi ke suka musu ba su tuzo ba to na Allah ala ganin damar ka ne ko kona su yi musu azabu. amma ka kan zo suna da imani matsawar suna da imani a ransu wani za a ba shi kwana kaza wani awa kaza wani kaza wani shekara kaza in bayan duk an gama wannan sai a tsoro su sai a za su a wannan a cikin wannan ruwan ma'u da hayati nan za su rayu za su farfado da rayuwarsu su dawo da rayuwarsu wasu ke da su ga zanna sai kuma a ce su shiga an fahimta so da kaga sabanin akida kenan ta mu'tazila da kuma kawari kawari suna ganin wanda ya dume laifi su ne an fahimta dume aikata laifi mai aikata duwar fata sane wace ce kawai na kawai mutane kawai kafiri ne mu'tazila kuma suna ganin a'a wannan ba kafiri bane amma kuma alkiyama fa huwa mukhalladun finna zai dawwama a cikin mutuwa shi da kafirai domin ya yi yayi aikan kafirai na sata da kaza da kaza da kaza ya shi yana tare da su tunda yayi aiki irin nasu imanin su ba zai cike shi ba wannan fahimta suke amma fahimta ta alusuna wanda ma ma'a ingantacciya shine duk mai yin laifi matsawar mumini ne to sai dai a kai shi wato gidan ma'aji an gane Allah ya kiyaye an fahimta a je a azamanto a hora shi a wannan dinsa an fahimta a kai wata a Allah ya cikin wata zai gabata wanda yake eh, wa malin ƙarar wuri kawai na kano ɗaya daga su labarin da yake sabani da su ita matsawar inda za a ce ware ne zai shiga a azantar da yiyinsa wala da goma ce a gani gidan ma'aji Akwai shi don za a kai shi gidan ba'adi da ake zai shiga a zana tasawar kun wani ya ba zai kacce malaman gari don da kai shi gidan ba'adi tukuna ce Allah ya kimanin rabar sana ba dai Allah ya kiyaye to wannan shi ne za ka ƙarshen wannan ayar akwai fa'idoji da yawan gaske ke da alaƙa da ita fa'ida ta farko za mu fahimci cewa a shewarin da suka haɗa kafirci guda biyu kafirci na farko wato kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala da kaula sai gabarin shirya ta Allah ta'ala da kore ƙarya ta shari'a shi ne kufru wa tasdid ko wallazina kafa wa kansa suna Allah ala ya nau'anta wanda suka kafirce da kuma wanda suka ƙarya ta kaga wa kansabu ko kuma mutum ɗaya ne ya yi kafirki ya karyata an gani to wa'annan ne sakamakonsu wuta za su dawo ma shekarar duk wanda ya gangancin karyata wani abu na shari'a ce wannan abin karya ne an fahimta ko ya kuskurantar da addini ce kuskure ne mana karyata wace ya karyata wannan zai dawo ma su ne kusurci ke zai zama su alkuburul akbar ne kafirci babban kafirci wanda zai ce ga wannan abun ƙarya ne a na addini ma'alum min shari da darura yace ƙarya wannan abun ƙarya an fahimta ko wannan abun yi ba ruwa na da shi kawai wannan abun shirman wannan abun mana a bana addini ka ciki zai wannan abun shirman wannan abun to wannan a cikin addini kuma na Allah subhanahu wa ta'ala to me aikata wannan abin ya koma zuwa ga Allah khalidun mukhalladun fi nar Allah ta'ala ya amma ki zaman to cewa allazina kafaru ne ba a raba da kallabu ba wala Allah shi akwai wajahi na me na tawili ya zaman to kafirci nasa ba al-kufr al-akbar bane an fahimta domin wato kafirci kala ne akwai wato al-kufr al-mukhrij 'ala al-millah kafircin da yake fitar da ma'abucin su gabarin addini kwata kwata akwai kuma kufurin duna kufur kafirci ba kafirci original an fahimta akwai kafirci wanda yake mai ba kafirci original misali kamar me wanda sanar yake cewa me sababul muslimu fusukun wa da kufur zagin musulmi fasikanci ne amma faɗa da shi ya ƙasa zuwa masa da gini wani kuma kufurin kafurci malamai ta ce wannan ana nufin al'ufurul afgan kafurci ƙarami ba wanda zai fitar da mutum daga musulunci daga aka ce ga wani ana rigima ana zubar da jini ana kaza faɗan daba ko faɗan kaza to na ba za a ce du sun kafurci ba ai manzo Allah eh, ya ce wa kitabu kufurun a kafirci ne ba kafirci babba ba an fahimta haka na cikin wannan matsalar akwai matsala ta alhukum bi ghairi ma Allah hukunci ba da abin da Allah ta'ala ya saukar ba so na abin malamai sun sa ya wannan kafirci a cikin wato kufurin duna kufur duda da Allah ta'ala ya cewa lam yahkum bi Allah fa ulaika humul kafirun fasiquna zalimun amma kufur ne ya duna kufur kamar da aka samu ruwaya tabbatacce daga magabata ruwayoyi ma ba ruwaya guda ɗaya ba suka tabbatar da cewa alhukum bi ghairi ma Allah kafirci ne ba kafirci babba ba sai dai da sharaɗin in ya halarta wannan abin halal ne kamar yadda wanda zai zuba da jinin ɗan wasu musulmi ce halal ne zuba da jinin ka halal ne a shari'a shi ma ya kafirta domin ya halarta abin da Allah ta'ala ya haramta haka shi wanda hukunci ba da abin da Allah ta'ala ya saukar ba kowane iri ne matsuwar ba halarta ba ce wannan halal ne irin hukuncin Allah daidai ne halal ne halal malal to nan shine kafirci zai same shi an fahimta don haka nan mu fahimci wato istilahi na alƙur'ani da kuma istinbadi na fitar da hukunce hukunce da kuma ah, wato abu da musammayat na ashabul wato an ashabul qibla sunaye wa itlaqat da shari'a take bayarwa ga ma'abuta al-qibla sun aikata laifi da ma sun su waɗanda suke ne wanda sun fita daga musulunci wani irin suna aka kira su da shi bisa ga islami bisa ga hukun da kuma a cikin addinin musulunci wanda wannan ayar bishara zuwa ga haka da kuma na ahlus jama'a wanda yake ingantacce game da haka sannan fa'ida ta biyu to eh, shine eh, Allah subhanahu wa ta'ala ah, wato ya bayyana gaskiya ko yana bayyana gaskiya ne ta hanyar saukar da hujjoji an fahimta a hujjoji da kame yan aikinsa domin su bayanin wannan gaskiyar da zai zama ita ce yankan hanzari kan halitta saukar da annabawa su zo su bayanin ga abin da Allah ta'ala ya so ne yankar da hanzari yi ba wanda zai ce yi shi ya da kuzuri da ya aikata kuskure ko son zuciya a ai annabawa sun zo domin su ma bayani ne Allah ya kike da haka kaka sa hankalin ka ko sa wata baka lada ce bi za a samu lada a yi shine sharrin bid'a domin in dai annabawan ba su zo da shi ba kai aikin banza an gane kamar da kai ne a baka tefa ko ta jarabawa da kwashin an jero su guda shida an ce ka zaɓi guda uku ka bar uku sai dukkan ruwa a cikin guda shida nan sai ka ikro ta ka kawai ka amsa wani an kansile eh, yau da an kansile ma za ka ce kana da baki ba da baki domin ai ba cikin abin da aka ce kai kuma in can da ka ba kuma da biyanci ko wani ko hukuncin da zaka ciki zaka ciki gaba da an so shi ka da aro mu matsawar ba abin da aka ce kai ba su aikin banza ne ga wannan min ba da aula da a shari'a haka take Kisa sa da kuma ga daga ganin ya dace a makawar ba sai ke ke kato aikin banza kai a wajen Allah an fahimta shi sa Allah ta'ala ya ce cewa ya aiko manzanni domin bayanin me za a yi wa Allah akila a ba a me hankali na ga mu me molan sai na ga kowa ya ko abin da gida ba ai abu kaza yana da kyau da falala ai an mafarki da wani ma ya ce kaza abu yana da kyau wani ma ya ce shi ma ya mafarki da nasa ya ce wannan shi ma sai ga ƙarshe da sai abin nan annabin sai aka fi lalibi ko to sai a ce ana son annabi kaga duk wannan abun zai zama fashe ɗan da yake sawwala a ɗan adam ya kauce wa tafarkin Allah domin idana sani shi kuma yi masa dariya kawai kawai ai ba ba an ganganci bane a ce ga na annabi tiryan tiryan ka aike ka tafi lalibi kuma ka san abin da ka tafi lalibi ba ba wani abu ba alkhairin da zaka samu kawai alkhairin ka tsaya inda aka tafi an fahimtar to wannan shi a addini to fa'ida ta uku da za a fa'idanta a cikin wannan ayar ne saukar daraja a waɗanda suka tabbatu da wannan sufofi na alkufur wa tasbi mana ba su da kima da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala komai matsayin komai talatin su Allah subhanahu wa ta'ala ya ta talaki wallazina kafaru wa kaddabu bi ayatina ulaika ashabun nar kawai in mutane in Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a wannan ayar za ku tabbatar da cewa akwai wuta tabbatacciya akwai ta ba ƙarya ba ce ba shi shimfin gizo ba akwai ta wanda asali akwai wutar duniya wa wata ta lahira a masu duniya da wanda ake ka tuwo akwai ta wata ta lahira a ce babu fi sabi da ko a hankali ma zai da dindindin an fahimta wata girki wannan da Allah ba kuma ina wutar zai azaba kuma a cikin wani babu ta ƙarya ce a tunda ƙarya ce to kaji amma je ƙarya ce ko sai a tafi ya Allah ya kai mu ko to Allah ya kiyaye eh kuma cewa wuta tabbatacciya ce yanzu haka akwai ta an fahimta domin Allah ta ce wata kunara da su ƙo'iddat lil kafirin ku tsoron wutar da aka tanadar da ita gawa alkafirun kaga an tanadi wutar har yanzu a kunya an fahimta akwai da wannan sabanin waɗansu da suke ganin cewa ita wutar babu ita sai nan gaba za a halitta kaga dubin ce an fahimta eh, sannan kuma abin da za a cikin abin da za a fa'idanta da shi a cikin wannan ayar za mu a wannan ayar tana fa'idantar da mu cewa eh, Allah kuma ta'ala zai kama halittar da ne bisa ga abin da suka kirkira na fata bayan Allah ta'ala ya aiko manzanni a gare su an fahimta ya aiko wanda shirkar da su sai suka ɗauki hanyar fata ta ce abin da za su yi an fahimta amma a amma malamai suka magana cewa game da tafasir hukunce-hukunce na shari'a da yake da alaƙa da wannan to babu makawa a kan cewa Allah kuma ta'ala zai aiko annabaci bayani na hukunce-hukunce magana hukunce-hukunce sallah an fahimta ya za ka yi kaza ya za a yi kaza a bi iyaye kaza kaza to wannan Allah ta'ala zai aiko annabaci bayanin wannan ne an fahimta shi ne shari'a ke Allah ta'ala zai aiko annabawa da shari'a shi sa ike magana cewa wanda ta kafircewa abinda ko wa kadzabu bi ayatin qaryata ayoyin kaga Allah ta'ala ne zai aiko annaba din su kawo wannan hukuncin kunsa da tarbiyya tsarin tarbiyya tsarin tattalin arziki tsarin eh, zama da kiyaye tsarin yadda za a bauta wa Allah duk bangarori da za a kyautata rayuwar duniya a jidadin ta duk Allah ta'ala zai aiko manzanni su yi bayani domin duk wani sahari har haka fulsukar sahari da harkar komai da kake magana akwai manzanni sun yi bayani komai babu wani abu wani na rayuwa da wani addini manzanni da su bayani kuma Allah ta'ala ya aiko su fi bayani da al'adar zai rayu an fahimta ko ya ka duk wanda wai ta wannan abun ko ya kafa shi yake da matsala domin Allah ta'ala ya yi bayani zai aiko manzanni su kyautata faɗi dokokin rayuwa shi dokokin addini za ka rayuwa da addini suna tafiya ne a tare duk inda kaga akwai rayuwa to akwai doka Allah ne kowane abu da yake akwai rayuwa to akwai doka Allah ne kuma Allah ta'ala da ya rayuwa sai da aiko annaba su faɗi doka sai dai in ba ka sani ba ka je ka tambaya a gaya. an fahimta amma kafin cewa karyatawa ko inkari ba naka ba duk wani abu da yake a rayuwa akwai dokar Allah akwai da Allah ta'ala yake so to don haka inda malaman suke magana a ah, kan sa shine saɓanin a wajen magana cikin matsala ta ahalin fatara ahalin fatara a game da shirkar da suke yi kasantuwar wani Allah ba a samu annabi da za a ce gashi ba Allah ta'ala ya aiko shi domin yi magana a kan tauhidi A kan shin suna da uzuri ko ba su da uzuri an fahimta a waɗansu malaman suna ganin cewa ba su da uzuri Aikin tun asalin halitta dan adam Allah ta'ala ya aiko ya turo annabi adam na duniya tare da wahayi an fahimta i bayanin tauhidi bayan sa Allah ta'ala ya kara aiko annabi mu tare da wahayi ya hana shirka da ka ba wani dan adam da yake a bayan kasa da yake kudi a wajen Allah cewa bai san bai san Allah bai san imani ba an fahimta wannan shine fahimtar malamai na farko malamai eh, bisa ga dogarin cewa hukunce hukunce ne Allah ta'ala zai aiko annabawa amma asalin imani kowane ɗan adam an fahimta wajibin ku iya san Allah ko ko Allah zai aiko annabawa domin ga dalilai na hankali da suke nuna akwai Allah an fahimta kun ga dalilai na a da suke nuna akwai wanda ya yi ta an fahimta da babu Allah ta'ala ya aiko annabawa akan wannan sai dai akan hukunce hukunci an fahimta da haka ke nan ahalul fasara ba su da uzuri a wajen waɗannan malaman kan cewa Allah ta'ala bai aiko annabi to da ma Allah ta'ala yana aiko annaba da su bayanin tsarki da alwala ba magana imani ba da ka duk wanda ya kafirce alhalin akwai akwai wajibin sai imanin ya kafirce saka shi ya biyo zai shiga wuta an fahimta an fahimta da ra'ayi ra'ayi na biyu kuma shine umuman za a samu shirka a bayan ƙasa in shirka ta lullube aka shiga jahilci da bidiyoyi da aka alaƙa ya ko annabi idan da tawhidin idawa da mutane kan hanya da kuma bayanin hukunce hukunci kaga aiki tauhidi ta bar tauhidi kuma bayanin hukunce hukunci su kuma wanda suna ganin cewa a'a sai dai kwani zo bayanin hukunce hukunce ba dai tauhidi ba domin tauhidi ba ku ga duk wanda ya kafir cewa Allah domin Allah ta'ala cikin asalin halitta dan adam ya yi bayanin tauhidi da ba ku wani zo kafirci in ka kafurce kai ka biyo kai an fahimta yau to wannan shi ne ra'ayoyin isma liman a ƙarƙashin wannan ayar game da imani da kuma kafirci an fahimta Allah ta'ala ya samu da idan haka a ƙarƙashin haka ko kwamishin da ta yi taɗin mabar aya haka akwai magamacin da a gaba da zamu da ita a shekarar da tsara kawai ta bayani to a nan allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama magana akan zuwan annabi adam a alaihi salam zuwa duniya shi da zuriyarsa da kuma bayanin abin da allah ta'ala yake so su yi a bayan ƙasa shi ne bautawa allah subhanahu wa ta'ala tare da matsalolin su na halitta ko da muka faɗa a baya da kaza da kaza da kaza da kaza to Allah subhanahu ta'ala sai ijuya kike magana da wa da ahlul kitab kai ka ce wannan kissar ta annabi adam ana gaya wa mushrikai ne mutanen maka da wanda suke gefen madina wanda ba imani ba ana magana su game da fa ku koma ku tambayi tarihin asalin halittar ku daga annaba adam ne an fahimta gashi tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan ga abin da ake so ku amma su wanda da suke su uh, banu isra'il yahudu da suke garin madina dama su da karatunsu an ba an fassara da attaura da suke karantawa sun san wannan samuwar annabi adam suna da bayanai game da wannan to da haka mu'amalar magana da za a yi musu sai a musu magana akan wasu kurakuransu ba a kan ainihin a dawo da su ainihin bayanin duniyar ba nan bayani ake game da duniyar ya ta fara me a sanar dan adam din me ɗabi'arsa me kaza ta ana da ana ba laraba sabon ilimi ne da su sani amma su su isra'i suna da ilimi sun karanta a zufansu ga annaba adam rayuwarsa da kaza annabawa ma da suke kafin an fahimta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dama me zo da su eh, wannan garin madina ne abin da zo da su garin madina saboda a littafin su saura an yi magana game da zuwan annabin karshen zamani su suna taikin su yankin eh, sauran yankuna na falastin da irinsu sai ta kanta cewa annabin karshen zamani zai zo ne a wani gari ya tsofafin garin akwai bebinai akwai kaza akwai kaza akwai kaza wani dalilin ya sa waɗannan kabilun guda uku an fai an fai da banu nadir to banu qainuqa banu quraiba suka taso suka zo yankin madina suka tayi domin suna jiran dafan Allah ta'ala ya aiko annaba a cikin su Allah ta'ala ya ce wayo sun taso can wai sun ta duk annabawan da Allah ta'ala aikowa ya aiki yake ta aikowa a baya duk daga cikin su ne to wannan ma daga cikin mu ne don haka tunda an ce a gari ta zai zai fito da gurin muje gari mu ma san a cikin mu ne suna jin takama an fahimta ba sa Allah ta'ala wani a'lamu ayyusu ya da'aru risalata Allah ta'ala shi ya san ina zai aika manzancin sa ba kai za ka nuna masa ba in ka zake wa Allah ta'ala a haka kana ganin kai ka isa sai iya ko da kai ne sai iya kau da kai sai a ba wa kuma a gaya za sai a zarbe ka a shan abin da kake ganin kai kai ne an fahimci Allah ta'ala ba a maka gada kankan da kai ake wa Allah su ba su kankan da kai da Allah suna ganin kawai dole ma a cikin su ne za a aiko annabin karshen zamani muna ba sai zai musu gawa ko kawai bari ma su je can yankin tunda a can an ce za a can aka ce za a yi bari mu je can gurin mu zauna shi sa Allah subhanahu ta'ala yake suratul baqara a sura ta Madina sai aka koma ake musu magana su ma cewa ya bani isra'il ya ku ya isra'il kurkuru ni'mati alaikum ku tuna ni'imata a gare ku an fahimta tun da a baya ya kace ya ayyuhan nasu wannan ku ya ayyuhan nasu buzuru da la bikhalakum lawla bi min da la ko kaga ran ala ta ta kai kika bayanin ni'imomi da yawan dan adam mana da iwa mushrikai kuma dan adam ko dan adam ne kuma da Allah ta'ala ya abashi kasa a ce ban gaba su kana annabi adam to nan sai yake khusus khasatan sai yake magana akan banu isra'il saboda Allah ta'ala ya musu baiwa ta musamman an faida da mai sauran mutane ba suke ta ya bani isra'il ukuru ni'mati allati an'amtu alaykum suna ni'imomin da ne a gare ku wa auku bi ahadi ku bi ahadi sannan kuma ku cika bi ahadi alƙawari na dauka ɗauka Ko bi ahadi kun bi ma sai in cika alƙawarin da ne wa iyaye farhabu kuma ni kadai za ku ji ni kadai za ku ji shakka ka ku ji shakka kowa sai wa aminu bima anzaltu musaddiqan kuma sannan ku yi imani bima anzaltu dukkanin abin da na sauka ma anzaltu musaddiqan lima ma'akum abinda na saukar da yake gaskata ma ma'akum abinda yake tare da ku na wahayi wala ta kunu a kafirin bi kada ku zamanto ku ne farkon wanda suka kafirce wannan wahayi wala ta sharu bi ayati kamalan qalila kan ku yi wato kamalan qalila kan ku yi wato ainihin wani sumuni wanda ke kaɗan bi ayati da ayoyi ku ba da ayoyi a baku wani sumuni wata dukiya ta duniya wa iya ya fasta kuma kuma ni kaɗai ku ta kawa ni kaɗai ku so a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da banu Isra'il game da muka ambata kuma Allah ta'ala ya kasu da lafazi gare su da girmama wanda ya sun usulubi na da'awa in mutum ya kasance cikin kuskure ba shi yake baka dama ka ci mutuncinsa ba santuwar ya kaba kuskure daidai ka ci mutum sai kalli matsayinsa ya ga wani irin yare za ka masa magana ya gane ya to in bai gane ba to wannan kuma wani abu ne daban da za a kalla ne kuma za a yi a mataki na biyu amma matsawar ya yi kuskure ba za ka tafi da Allah ba haka yake ba habawa ne da mutuncinka da darajarka mutane suna ga yadda mutunci ai bai kamata a ce kai za a gani a guri ka ba ya sa wa layi yi wa layi da wani ala dubu mutum da ba haba wani kaza haka cikin lam cikin limana da zuwa kai cikin gaba aka ka ce da Allah kai kaza kaza kaza wani ya fahimta kullum Allah sa ke ya bani Isra'il ya wuta ɗan Isra'il an fahimta udkuru ku tuna kaga magana ake ku tuna hawa ma ka tuna mabiyan da Allah ta'ala ya baka kaga ka girma ta ba shi dama ma ki tunani kaga girmamawa akan girmamawa ka kira da ya haba wani ya wani sannan kuma da faɗi sunansu ya ce ya yahudu ba aka ce ya bani isra'il aka kira su da sunan kakansu ƴaƴan isra'il an fahimta mana ƴaƴan abin da shafi annabi wato an yaqub kenan kamar da waya ta zo a wata ke a mai zarada ta hasan insha Allah ta'ala inda akwai shahar bin hawan kan sanadin a daga abdullahi da abbas yake cewa wasu an hadarat isabatun min al-yahud nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wasu tawaga daga cikin yahudawa sun zo don manzon Allah صلى الله عليه وسلم فقال له كما إن الله يتبسو هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب شن كن إسرائيل شين يعقوب ko ba ku sani ba a matsayin ku na kun san haka jigoji da suka zo kana ga musu tarihin kakansu kun saka ban fara kai su suna kuma musulmi ne na da'awa na jansu a ba ba sun a kalamai masu daɗi da jan hankali kun san kakan ku ba ana gasa da isra'il kun san mana hanya ta cewa da yake buɗe musu kofa su shirya cewa shi da suke ganin da yake sarrafa da yake ga shi na gaya musu abin da yake ne abin da yake ilimi wannan zai kame su dawo hankali su ƙara gaskata abin da yake hannun cewa wannan shi ne annabin da aka sassaka a littafin shi an fahimta qalu allahumma na'am duk sai ya tabbata wallahi mun san mun san da haka fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka shaida ina iya musu tsaro suna kawo da kai allahumma shahad Allah mana ma isharar ce ma tambayar tana da alaka da cewa ku san ya annabin Allah ne fajar ce allahumma shahad ya ka tabbatar da cewa Isra'il din nan ana nufin annabi an bin ibrahim an gane alaihi salam mana annabi abu dan iska har kuma dan wa dan ibrahim alaihi salam wanda shi ibrahim mutum ya aika guda biyu isma'il Allah ta ya kaza masa rayuwa a makka wanda a cikin sane a cikin sa aka samu mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma isa a kan sane aka samu yaqub wanda aka samu yusuf an fahimta da makarantar kan ɗaya a matsayin uwan annabi yusuf din ya inganta annabawa ne duka wannan kaga su ne a wata da baiwa ta Allah subhanahu wataala shi eh, Isma'il da ya zama so a zuriyarsa ba a sami annabawa ba sai Allah ta'ala sai ya kasancewa annabin karshen zamani kuma ya a tsakansa sun san annabawa su sauran annabawa ba su sun fito ne ta bangaren wa isha ga sunan da yawa misali ta ala sai a cikin alaihi sallallahu alaihi wasallam ya maka baiwa kullalliyar baiwa da ta fito wannan ga su wannan adadi fuska adadi sun amma ta fuskar nauyi ba sai aka ba mai kitabani babban jikar shi ne ba zai shi ne wato annabin karshen zamani da ka Allah ta'ala yake baiwar sa wani kaza an ba shi kaza wa kaza ku jika kai ma akwai na Allah ta'ala shi yadda da yake baiwar sa da ka ga wani Allah ya ba shi kaza gobe an ba shi kaza sai kuma ba wani rubutu kuma kai masa kaza ba ruwan karshe واسألوا الله من قبل كروك على وسأل الله الله ما فيش حتى أنتم رأيوات الله يتعرف باقي يسلم قدر الله أم فهمت؟ لا ولا ده ولا وانا قريب ولا تعيش في ولا تعيش ولا ما يجيش أدومية أنا برا ما أجي تحبه في كوانا gabatar sai وما kuma ba ma ba ma an da ko mutanen gari da ake باين ko bayan bayan an kawo an kawo haifar da Ka'aba amma akwai shi ne ƙarshe za a yi babban mutum a cikin kisa ba dalilin za ka zo ka kai wani hankali. kawai mun karshe ba shi wa kansa Allah ne za ka gawo cikin haushin Allah wani ko ba ladabi ba ne ka kankan da kai ga Allah ko ne ka nema a wajen Allah sai Allah ya kawo abin da ya ga Allah subhanahu wa ta'ala to don haka sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala kuma da shirin sanin da ke faɗa a cikin zuriyar Isma'il din a cikin zuriya sun da aka an samu alhassan wal husayn su ma nan akwai irin wannan wato wato wato mu'jiza ko karama sai zama ko a zuriya ta a tawa ta al-husayn a nan aka fi samun mai malamai an fahimta jagorori da kaza da kaza da kaza aka fi samun eh, wannan kamar da haru sadiq da ire-iren sa wanda suke manya-manyan malamai manya-manyan bayan Allah shi kuma alhassan kawai ba ka jin duniyar sa to mun hadida zai zo ka tana wani kuma a zuriya alhassan zai gani wannan shi ka san jami'a da yake cewa nasu ne makin albayt ne shi yake fada wannan bar duk duniyar malamai babu wanda ya ko wannan cikin ba sai shakku sai bin jami'a wanda inda a cikin albayt yake da zuciya take kunshe da kinsu ba zai ma hararo Allah ta bare ba buta masa Allah ta an fahimta sa yake tawassuli da son su yake tawalla wata fi qurba biha a tawassul da san alqurba nake nake tawassuli da wannan ya mun bukatu an fahimta to haka addinin musulunci addini wanda yake gangariya daga cikin kwarai da gaske to don haka a nan da Allah ta'ala yake magana game da ya bani isra'ila su ni'imati allati an'amtu alaykum nan malamin sun maganganu da yawa game da a ni'imar da Allah ta ala yau da wata ni'ima ce wata ni'ima ce Allah ta ala yau da ni'imomi da yawa daga cikin ni'imomin da ya mutu akwai wannan magana cewa aiko annabawa a cikin aiko annabawa a cikin iri iri wasu annabawan karyata wasu annabawa ne mafarikan kasabtu mafarikan kasabtu ko wasu annabawa a karka wasu annabawa ba su bi su so da ni'imar Allah kawo da cikin shi sa malaman da suke mana yawa mu kuma an sai muke zabi su ko muna kawai yau. yahudiya so malaman sun yawa wasu malaman ai tsinye ne ai kuɗin gwamnati ai an ba su kayan kaza saboda malaman sun yawa sai ai ta hannun su shi sa wani ɗabi'a ta ce yahudiya wa farikan kazzabtun wa farikan taqtulu wasu ana ba a karfa wasu kuma a kashe wanda a da da malaman ba su da yawa ba lafiya lokacin ko kuma ga da ya yayi yawa a da amma yanzu ga malaman da yawa da yaro dan kirami ya harfi qur'ani amma da da fara da sai na sai ta amma ba matsalar zaki malami ko da ba su da yawa amma da Allah ta alaka ni ko mun kuma kai Allah sai ta butulci dan adam dan adam sai wanda ya Allah sai wanda ya halicce lokacin da ya kuma take wai sai kuma ake kafircewa Allah a cikin nabi aka dabi'a da kana take baya da zuwa fahimci me ya Allah ta'ala ya min da ni'ima da aikin samun gode masa me kuma ya min na ne na abin da yake eh, nake bukata ya zama wata ibada a gobe sai na rike abin da ya mun a yau in kyautata kuma in ci gaba neman na gobe a abin da yake halin sai wani sai ka harka da shi ka lalata shi shi ke sai ka tsubuna yau ka zama zage malaman da kada da rada su wajen kan haɗa ke amma in shugabannin sun yi zalunci gurin wa za ka je ka ce da Allah ya kuɗi ban zuma akan matsala kaza kurkuda Allah a taimaka da addu'a abubuwa sun yi dirin tafi ba ka samu in ka ka kuma cikin mutum su an dana ganin uh, wani a girman da a wannan wanda in kana magana wannan su kuma wanda suke ba mu ba abokanan gaban mu a yankunan kudu ko da yaushe malaman su ne suna sanya su kano gwamnonin su matakan maganar shugaba kasa wanda shugaban da yake a kan kujera ya kuma ta nufin su a ne profesa ne abu kuma fusso babban malami amma ka taba yin wani kirkin da zai san ma da gwamnati da shi ma an ba shi misali kaza kaza an ba shi kwamishina ko an ba shi minista ana ai ai malamin duniya ne amma da Allah ai kaza a ta karkarin da aka yi a yanzu ko ka ta da yake da arewa ne mataimakin sa wani bishop ne an san bishop mataimakin sa bishop ba babban shi ne cikin kiristaniti ba bishop ne ko kowa ya sani an kuma sai a ce wai malaman mu zage su sai shiga siyasa su fita me ake nufi da wannan har ba a kan da alkhairi su ake a halakar da balala wato masu kima da daraja da suka fi alaka da Allah a raba mu da su mu zama yan kiska Allah ta'ala ya fushi da mu ba kuma ba lokacin da Allah ta'ala zai buge mu domin me mun sauka da kan layar mun ga cewa za mu rayu mu kaɗai ba da Allah ne wannan da Allah ta ala ta ta ciki ta wa'in ka rubu min masallah ila in za ku lissafa ne Allah ba za ku akwai yankunan da suke suna buƙatar malamin zai koya musu tsarki da almalama ishirwar malami suke amma ku ba yawan gasu nan da yawa amma mai kuna ganin su bana bara a je gidansa tun tun da wane ya a takara za a ji a jife shi ko za zarge shi kawai saboda ya yi wani ba a siyasa wannan ba musulmi ne kuma na da yanci a wansa da ɗan kasa ya ce wane ne shi a matsayinsa na mutum kuma a wadda ku sani ba to da ɗan siyasa duk wanda yake neman wani matsayi na mulki to matakan da yake bi nasara matakai ne bayan ya nemi ɗan dogon za su dangwala masa yana buƙatar masu sarauta ta biyu ta gargajiya da take fada hakimai kaza yana buƙatar zamantu suna goyon baya yana sa rai samo su, an fahimta da fijan unguwa da yankuna masu fi 'yan kasuwa sai kuma malamai yana su za ka su suke neman malaman da Allah mun tsaya kaza muna neman addu'a da fatan alkhairi da adaba ma yana zuwa ana ɗaukan hoto ana sa a cikin media kun ga malaman 'yan duniya kun ga su da farko ruwa goma kun gasu da waki ai ai sakar kudin wanda sakar kudin wanda a ran su kuma ya hawa suke gurin malam wane mun zo takara da Allah a suna neman a dafa mana wani Allah ba sun nemi malamin yana ta zamewa so da baya san abin da zai yi magana ƙarshe ne cewa kada ita cewa kuma kin su yake to zo an fahimta to ya zo a ɗauki wa kan ta ba ya kuma wani ba da wani ba da sama sama an ba su kuɗin wannan kudin da ake ta ya fi kudin in ya fi kuɗin masu bara ta fada masu karanta masu tura da kuɗin makarantar yara ya karanta kaza kaza a kofar gida ana jira a cikin gida mata suna jira ya fito kaza wani Allah idan su ba su abinci ba da haka wannan kuɗin da ya samu shi ne al'amun ko yake kare kan ko zai kare wani Allah masarautar unguwar ma ya ce a kudin mai babu a taimaka an hana kudin da ya samu da shi ne sa mai ba an da zai kan cewa ya samu da kun zai samu a yi ko mana kana ta kai zuwa akan me yake samu amma su wa'in sa abokan zaman namu ba ruwan ta ma suke ba da samu makami a gwamnatin domin rufin asirin sa rufin asirin su in ya hau mai kyau suna jin da cewa malamin su ya hau mai kyau masha Allah in hankali mu kwance ya samu kayan goyon mun san zai taimake mu Allah kalaba asirin su ya rufu kuma mu da wannan tsari an fi harkati Allah ta'ala ya samu da ta ka ala mun tsara lokaci ya kare Allah ta'ala ya kanta mutum mu tashi game da da Allah ta'ala ya nufi da ni'imati udku ni'imati ku tuna ni'imomi da ni a gare ku insha Allah ta'ala Allah ta'ala ba mu dacewa Allah ta'ala ya ga mu kurakuran ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba ku kumbunta da kuma nuna mana karya karya ce kuskure kuskure ne ya ba mu ikon kaurace masa muna addu'a da gama sha'anin wannan ƙasa da garuruwan ko Allah ala ya da rahamarsa Allah ala ya yi da rahamarsa ya sanya waɗanda muka zaɓa za zama to qurrata aini ababen da mu sanya idan mu yi fara sai alhamdulillah ni ma ta Allah ta'ala ala ya rabe mu da abin da ba za mu iya Allah ala ya tausaya mana dubi wa alhalu da aka sha a baya Allah ta'ala mun tuba Allah ka yafe mu ba dan halin mu Allah ala ka gyara mana halayen Allah ala ka biya mana Allah ta'ala muna kuma a ta'a ga jagorancin wato wannan makaranta da kuma wanda ya asusa wannan university ah, ala ta'ala ya biya mana bukatu su ta'ala ya albarka cikin zuriya da kuma kaɗai dukkan abinci da tabbatar da dukkan alkhairi zuwa ga malamai da ake da ɗauniya cikin wannan jami'ar da ta albarka da ma ɗaliban da baki da ma'aikatan jami'ar Allah ta'ala da ma ma'aikatan tsaro da suke kan tsaro ba dare ba rana Allah ta'ala ya saka kowa da sai ya kuma biya bukatar سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته